in kaifa tusakkil mizanak za mu tashi a shafi na 125 daga cikin ayyuka da suke ninka ladan bawa har ya zanto cewa mutum ya samu ladan shahidi ya nauyaya masa mizanin ranar tashin alkiyama shine al'amalul 20 wato aiki na 20 al'amalul mukaffiratul zunubi ayyuka da suke kankare zunubi بل يجي فإن مثل هذه الأعمال فإن مثل هذه الأعمال لا شك أنها تدخل ميزان بطريق غير مباشر يجي إلو إن أيوكا باب شكا سنة نوية ميزاني تحني الدباتكي سيبما أنا بعد أرد إن دارك يجي فإذا وضعت الحسنات في كفة الميزان إذا أكل أورا أيوكا قرأي أتكين سكيلي كفة شيني حنن سكيلي yana da hannu biyu ba ga wannan ga wannan to guda ɗaya shi ake cewa kiffa idan aka ɗaura ayyukan mutum a cikin hannu ɗaya na sikeli wa wubi at sayyi'at aka kuma ɗaura munanan ayyukan mutum su ma a ɗaya hannun fil kiffatil ukhra to ta talashat sayyi'at yace to sai kaga munana za su lalace za su kwaranye su zagwanye bi fadli ba'd al mukaffirat sakamakon falalan wasu ayyuka da wannan dan adam din ya aikata masu kankare mai zunubai rajahat kiffatul hasanati sai ku ga wato kiffa daya hannu ɗaya na wannan sikelin yarin jaya na aikin kwarai walau kanat qalila ko da aikin kudan sun ta kadan kadan ne لذلك ينبغي على na بمثل هذه الأعمال المكفرة saboda haka ya zama dole. a daga kulawa da irin waɗannan ayyuka waɗanda suke kankara zunubai litaskili mawazinina dan mu nauye mizanin mu ranar tashin alƙiyama wa hada amrun ghafala anhu kafirun minan nas yace wannan abu ne da da yawa cikin mutane sun gafala ba su aikatawa wa lam yuduhu kathirul ihtimam kuma ba a bashi kulawa yadda ya kamata ba an fahimta mala ya ce da al'amalu kathira maluma waɗannan ayyuka suna da yawa kuma sanannu ne wa masusatun fi kutubil hadisi ga sunan an baje su a cikin littattafan hadisi ka adiyati ta'ami kamar addu'ar cin abinci addu'ar cin abinci da ke gani kina raina ta ita kanta tana kankare miki zunubi shi dai abinci za ki ci wallufsi da addu'ar sa tufafi wa ba'd al-azkari da daga cikin aska wa tasbihat al-muayyana da wasu tasbihohi sanannu ko a tasbihati al-mu'ina masu taimakawa ko muayyana wal wudu'u da kuma alwala da ake yi sala sallah siyam da azumi da aikin haji an fahimta wal musafahatu da gaisawa da ake musafa gaisawa da hannu ta kankar zunubi was sabr da haƙuri alal masaibi akan musibu wal afu da yafiya was safi da kau kai ki manta ki yafi wani zalimi ga wanda ya zalunce ki wal istighfar da istighfari wat tawbatu da yin tuba min al kaba'iri daga manyan zunubai wasalatu ala nabi wa ghairi zalika kathir da yi wa annabi salati da ma wasu daga cikin ayyuka malam yace fa hariyun bina an nubadira ila hibzi mu'zami tilka al-adiya ya dace gare mu mu yi kokari wajen kiyaye waɗannan addu'o'i wa na'malu bi kulli hadhihi al-a'mal al-mukaffira ni aiki da dukkan waɗannan ayyuka masu kankar zunubi lidhunubi ko mukaffirati lidhunub litanzili ko linazila fi kulli waqtin sagaira dhunubina dan mu kawar da ƙananan zunubanmu a kowane lokaci wa kaba'ir ha da manyansu wa mata ma azalna zunubana duk lokacin da muka kauda zunubanmu to fa inna na fi haqiqati narjihu wa nas'alu kiffati hasanatina da hakan zai sa wato hannun mizanin mu yayi tsawo yayi yawa zama yayi nauyi mahama kana ha duk yanda aikin ne shi ko mun kankantar shi zai sa ya zama yayi yawa Allah ya taimake mu an fahimci karatun ko irin waɗannan ayyukan suna kankar zunubi